bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu masu sauraronmu a yau muna yammacin 29 yau muna talata 29 ga watan ramadana hijira na da shekara 1442 wanda ya daidai da 11 ga watan mayu miladiya shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya. a yau insha Allahu muna ɗauke da muku da wani shiri mai mahimmanci wanda ya shafi hukunce-hukuncen zakafir da kai da kuma sallar idi a cikin shirin namu muna tare da bakon malaminmu a sheikh bashir lawal muhammad wanda shi shine darakta na makarantar ma'ahadu ulumuddin islami da ke tudun jikun zaria kuma darakta na markazul Luwayil islami ita ma da ke tudun jikun zaria ni mai gabatarwa abu jafar yusuf lawal yusuf kamar yadda muka sani azumi yana ta mana bankwana kuma muna fuskantar sallah saboda haka insha Allah a cikin shirin namu za mu za mu ji abubuwan da suka shafi sallah hukunce-hukuncen sallah da kuma zakatul fitri algafar samalin barka da zuwa to algafar samalin abu na farko za mu so mu ji abinda ya shafi zakatul fitri ma'ana zakar da kai ma'anarta sannan kuma da lokacin da ake yi كفارة تدقم وكنشنتا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu wa ya sa ibadun da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma su zama karɓaɓɓu muna tawassuli muna kankantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonsa ya sa mu cikin bayansa waɗanda ya yanta a cikin wannan wata mai alfarma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba don mu ba Allah subhanahu wa ya yafe mana kurakurai da tuba-tubai da muka samu a cikin wannan wata mai alfarma bayan haka tambayar da aka yi a game da zakafi da kai watakila dalilin da ya sa malam yusuf ya tambaya kan zakatul fitar ɗin, domin kila tana gabatar sallar idi domin ana gabatar da ita kafin a tafi sallar idi shi ya sa ya fara yin tambaya a kanta ita dai zakatul fitar eh, zakaci ko sadaka ce da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya farlanta ta ga al'ummarsa kuma tana da alaƙa da gama azumi idan aka zo ƙarshen azumi to ana ba da ita zakka ce ba ta zakka irin ta dukiya da ake fitarwa ba ta dabbobi ko kuma ta dukiya ko kuma ta hatsi da ake yi a lokacin da aka yi noma ko ta kayan kasuwanci a zakka ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta ta a harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam ga kowane musulmi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin sayyiduna abdullahi dan umar wanda bukhari da muslim suka goyito shi sayyiduna abdullahi dan umar yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakkafi da kai ga kowane musulmi namiji da mace yaro da babba da ko bawa kuma ana fitar da sa'i ɗaya ne na dabino ko kuma sa'i ɗaya ne na na na na na na na na cikwi ko sa'i ɗaya na zabibi ko sa'i ɗaya na kowane irin nau'in abinci wannan a taƙaice ita ce zakatul fitr da ma'anarta da abin da ta ƙunsa wanda ake kenan ana fitar da zakatul fitr ne ga dukkan abincin da mutanen gari suka fi ci kamar yadda malamanmu na fikin suke bayani suke cewa ghalibu qutil balad wato mafi rinjayen abin da mutanen gari suka fi ci to daga cikinsa ake fitarwa sannan ana fitarwa kowanne daga cikin jinsin mutanen da aka ambata abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu ma da ya tashi ya faɗi kowane jinsi da kishiyarsa namiji mace yaro babba bawa ko ɗa kenan ana fitar ma da musulmi ne shi kadai ake fitar mawa wanda ya yadda da Allah subhanahu wata'ala a matsayin abun bauta kuma ya yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon da Allah ya aiko sannan kuma ya yadda addinin musulunci shine addinin da ya wajaba a bauta ma Allah subhanahu wata'ala da shi wannan a takaice kenan na'am shin algaba sumana akwai lokacin da shari'a ta iyakance ne daga lokacin da ake fara fitarwa zuwa kuma lokacin da ake gama fitarwa to lokaci dai wanda ake fitarwa na ƙarshe bari mu faru da ƙarshen shine lokacin kafin a fita idi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace man addaha qabla as-salati fa hiya sadaqatun maqbulatun wa man addaha ba'da as-salati falaisat bi zakatil fitr wa innama hiya sadaqatun min as-sadaqat duk mutumin da ya fitar da zakafin da kai kafin a fita sallar idi a ranar idi to ya ba da zakka zakka da ake sa rai insha Allah Allah ya ansa a matsayin zakatul fitr amma wanda ya jinkiri bai bada ba ka fita idi to zai bada ta amma kuma in ya bada ta ba sunanta zakatul fitr ba sunanta da kai ba ba sunanta zakka kono ba a'a zakka sadaka ce ne daga cikin sadakoki da ɗan adam ya saba yi kamar yanzu misali mutum ya ga wani mabukaci ya ɗauki wani abu ya bashi to wannan ba ta wuce haka ba amma ita zakatul ta ke nan tana da wani matsayi na musamman a cikin shari'a musulunci wannan lokacin ta na ƙarshe kenan me yasa muka faɗi lokacin ta na ƙarshe saboda shine mafi yawanci lokacin da mutane suka saba da shi kuma suka saba fitarwa amma dai malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi tun daga cikin sahabbai kamar sayyiduna Abdullahi dan Umar yana ganin babu laifi za a iya fitar da ita kwanaki uku ko kwanaki biyu kafin sallah a cikin wannan akwai fa'ida kuma da hikima misali da yawan mutanen mutanenmu kan fitar da hatsi wanda ke buƙatar sai an sarrafa shi sai an sarrafa shi misali kaman masara da dawa in ka ba mutum masara ko ka ba shi dawa ranar sallah to me zai yi da ita za a tafi masallacin idi kuma ba yi da wani abun da za a ci a gidansa kuma ka ba shi lokacin da za a fita idi yaushe ake da lokacin da za a sarfa? yaushe ake da lokacin da kila jikawa za a yi waina ake son a yi misali domin waina tana daga cin abun da mata da yawa a irin yankinmu na arewa musamman garinmu na zariya suke dan sa suke sa shi a matsayin wani abinci da ake ganin shi na marmar-marmar ko bako-bako da ake gabatar da ma mai azumi ko kuma mai ziyara idan ya zo ziyara da sallah to in ka ba shi dawa ya kai gidansa ko ka ba shi masara ya kai gidansa me zai yi da ita a rana? amma in ita Allah subhanahu wata'ala ya azurta ka da ita sai ka fitar da ita kuma kafin kwanaki biyu ko kwanaki uku yau muna ashirin da tara kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar kamar yadda ka gabata. to kila da yau za a ba mutum masara yana da yadda zai iya yi da ita Ina iya zai iya ita muna tsammanin a ga wata yau gobe a tashi da sallah in kuma ba a gani ba za mu cika azumi talatin sai ranar alhamis mu tashi da mu tashi da sallah insha Allah ta'ala to in ka ba mutum masara a yau ashirin da tara gobe talatin ba a ga wata ba misali in kuma an gan shi dai still dai an dai shi zai iya sarrafa ta to shi yasa wannan fikihun yake da muhimmanci matuƙa sosai kuma fatawa ce wacce take mai ƙarfi fatawa ce ta sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma shi kaɗai ba akwai wasu sahabban da suke da irin wannan fahimtar suna ganin za a iya fitar da zakatul fitr kafin kwanaki biyu da sallah ko kuma kwanaki uku da sallah a takaice dai kenan za a iya fitar da zakat da kai ko zakar kuno kamar yadda ake faɗi a wasu ɓangarori na arewacin ƙasar nan daga ana tsoron kwana uku ko kwanaki biyu ko kwana ɗaya da sallah idi ƙarshen lokacinta a fitar kafin a tafi idi hmm. kada mutum ya sakacin da bai fitar ba kafin idi shine wannan ina jin a cikin tambayar da aka yi a baya kamar an yi tambaya kan hukunci hmm. kamar ban faɗa ba hukuncin ta hukunci ne na farilla duk da cin bayani na da kuma hadisin sayyidina abdullahi dan umar da na ambata ya ce farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sadaqatal fitri ko zakatal fitri farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zakatal fitri ko sadaqatal fitr annabi sallallahu alaihi wasallama ya farillanta zakat da kai ashe ita farilla ce in an ce farilla ka'ida ita ce abin da idan kai za a baka lada in kuma baka yi ba Allah ta'ala zai iya kama ka da alhaki da zunubi shine ake ce masa ko kuma da shari'a ta umarni da a yi shi kuma ta ƙarfafa umarnin ta ce tilasi so daga hukuncin zakatu fitar a takaice shine wajibi amma game ga duk mutumin da ya kasance yana da iko malamai suka ce me iko ya zama mutum yana da abincin cin wannan yinin to duk abin da ya ɗori daga wannan to zai fitar da zakatul fitar da shi domin a ranar so ake yi gidansa a ci sannan kuma wasu masu ci na Allah ya saka da alkhairi malam kafin mu je gaba ta gaba masu sauraro za su san shin ko akwai wasu manufofi da ta sa shari'a ta shar'anta wannan zakatul fitr to Allah subhanahu wata'ala daga cikin sunayensa akwai hakim wato mai hikima duk abin da Allah subhanahu wata'ala yi. na hukunce-hukunce ga bayinsa to tabbas akwai hikima a cikin wannan akwai kuma manufofi manufa wato abin da ake son a cimmawa ko a samu bayan an gabatar da aiki to zakafin da kai tana da fa'idoji tana da kuma hikimomi tana da kuma manufofi da shari'ar musulunci suka sa ta sa a yi don su akwai fa'ida ko kuma manufata shi mutumin da zai fitar da zakka daga cikin manufar akwai manufa babba ita ce cire ma mutum ruwa da kyashi wannan babbar manufa ce domin duk mutumin da zai iya fidda wani abu nasa ya mallaka ma wani to tabbas Allah subhanahu wata'ala ya cire masa ruwa ko ya cire masa gyashi ko ya cire masa san dukiya wanda Allah ya yabi masu haka ya ce man yuka shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun hmm. duk waɗanda aka warkar da shi aka kare shi daga ruwa kansa da bala'in san dukiya ta sa to haƙiƙa waɗannan waɗanda aka yi ma wannan ta goma shi ɗin su ne waɗanda za su samu babban rabo a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan manufa kenan ta ƙashin mutum ta farko kuma babban manufa manufa ta biyu annabi sallallahu alaihi sallam ya ambata ta cewa tsohuratan lissa'in min rafafi wal larwi zai zakatul fitr tana zama wankewa da tsaftacewa ga mutum shi wanda ya azumin kuma ya fitar da zakafin da kai a game da tuba-tubai da kurakurai da 'yan yasassun maganganu da yasassun ayyuka da 'yan kallace-kallacen da ba su kamata ba mutum ya yi su a cin ramadan to Allah ta'ala zai yi amfani da zakafin da kai da mutum ya yi sai ya goge masa waɗannan matsaloli da ya samu da waɗannan damuwoyi da ya samu a cikin azumin watan ramadan to wannan manufar da ta shafi mutum kenan shi a ƙanƙashin kansa sannan kuma akwai manufa ta zamantakewa ta al'umma gabaki ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam wa lil masaki shi hmm. yadda miskinai akwai hadisi duk da malaman hadisi wasu suna raunana shi hadisin da ke cewa ku wadatar da su daga barin yin tambaya a wannan yini hmm. ku wadatar da su daga yin tambaya ko roƙo ko bara a wannan yanayin ba a fatan ranar sallah a wayi gari wani bai samu abin da zai ci ba ko wani bai da abin da zai ci da iyalansa so ake rana kamar yadda bahaushe yake cewa ya zama waje-waje ko ina ka bi ko ina ka shiga gidajen da za ka shiga da lunguna da loko-loko ya kasance akwai wadata ta abinci a wannan ranar to wannan tana ɗaya daga cikin manufofi manya-manya da shari'ar musulunci ta farlanta zakatul fitr sannan daga cikin manufa akwai godiya ga Allah subhanahu wata'ala mm. wanda ya yi ma mutum ta goma shi babba na a ce gashi ya gama wata ramadan lafiya an yi azumi da shi ya halarci wannan wata ne alfarma wanda Allah ta'ala fifita shi akan sauran watanni ya saukar da littafinsa mai tsarki a cikinsa ya ba da lailatul qadar a cikin wannan wata na ramadan mai albarka mai alfarma kuma ya ambaci sunansa shi kadai tilo a cikin alkur'ani mai girma to wannan godiya ce ga Allah kuma dama Allah subhanahu wataala ya umarce mu cewa a ƙarshen Ramadan cewa a gode masa wali tukmilu al'iddata wali tukaddiru Allah ala ma hadakum sai ce wala allakum tashkuru hmm. ku cika kirgan watan Ramadan wato kwanaki na azumi ko ashirin ko 29 ko 30 sannan kuma ku girmama Allah subhanahu wataala a game da shiriyar da ya baku ta musulunci shiriyar da ya baku ta alkur'ani shiriyar da ya baku ta yin azumi sannan sai ce ana fatan kun yi haka kun gode ma Allah subhanahu ta'ala to daga cikin godiyar akwai ciyar da talakawa fitar da zakatul fitr zakafi da kai a wannan yanayi na'am Allah ya saka da alkhairi malam mm. wannan shine gaba na farko insha Allah za mu tafi gaba ta biyu wacce ita ce ta shafi sallar idi ina ganin ko na mai magana kan ya ake mm. na ganin babu laifi mai magana kan wannan cewa me ake badawa domin sanin abin da za a bada shi ma wani kashin baya ne a cikin maganarta domin mutum ya san hukuncinta ya san manufarta ya san yaushe ake fitarwa to ya kamata kuma a ji me ake fitarwa sannan kuma suwaye ake ba to abinda ake fitarwa ana fitar da sa'i daya duk da na dan yi ishara a kansa a baya sa'i sa'i shine muddin nabi sallallahu alaihi wasallam guda hudu mudin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya riga amfani da shi a madina to shine za a fitar da shi kowane mutum za a fitar da guda hudu eh, mai gida zai fara fitar ma da kansa sannan ya fitar ma da matansa sannan ya fitar ma da 'ya'yansa ba mun ce wai dole sai an bi wannan tsarin ba ne a misali ake bugawa amma dai zai fitar ma da kansa hudu misali yana da mata biyu yana da 'ya'ya guda takwas sannan ga kansa misali to zai fitar ma da kansa guda hudu sannan matansa su kuma zai fitar musu da guda takwas da su biyu ne sannan sai ‘ya'yansa guda takwas kowane ɗaya shi kuma zai fitar masa da hudu-hudu shi kenan sannan ana ba da kamar yadda muka faɗi galibu kuti ahlil belet, abinda mutane suka fi ci amma muna yin nasiha cewa mutane su ji tsoron Allah su ba da shinkafa shinkafa ita ce bukuti kuti ahlil belet, ita aka fi ci in kana cin shinkafa a gidanka to ka ba da shinkafa abinda aka fi bukata kenan domin yadda ka faranta ma gidan ka rai to haka ake son shi ma wanda zaka ba shi ka faranta masa rai kuma an san tabbas shinkafa ta fi daraja shinkafa ta fi daɗi duk wannan ittifaki ne shinkafa a wannan zaman tana ɗaya daga cikin abincin duniya ga baki ɗaya domin ba wata ƙasar da Allah na tuba mutum zai sauka ba bai ga shinkafa ba to tana ɗaya daga cikin abincin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma albarka da ka mutane su bada ta ta fi daɗi kuma ita aka fi ci ko waina za a yi wainarta ta fi kyau wainarta ta fi daɗi kamar yadda mata suke faɗa mm. to wannan kenan sannan kuma ana ba mu bukata duk wanda ka san yana da bukata to ana da bukatar ka bashi ka ɗauka ka bashi sannan kakka muna nanata kakka bari sai an fita idi kafin a fita idi ake son ka bada ka ba duk wani mabukaci ana da bukata ka bashi sannan shi ma idan aka bashi ya fitar da abin da zai ci a yinin to shi ma kuma ta waje ba a kansa eh, don kada a je a ba mutum buhu guda ya ce to ai dama ba yi da shi jiya to yanzu Allah ta'ala ya bashi bahaushe yana cewa wai dare dai Allah kan yi bature to gashi nan yanzu Allah ya yi balarabe ma Allah ya yi ba bature ba to sai shi ma ya fitar bayan ya fitar da abincin da zai ci na yininsa to sai kuma ya fitar da shi ma zakatul fitr ya bada kaga dai wannan din yana cikin fa'idojin badawa da wuri domin aka ba mutum da wuri shi ma zai kintata ya duba ya duba ya duba ya fitar da abin da zai ci ranar sallar shi kenan kuma sai ya ba shi ma kuma ya bada nasa insha Allah ta'ala Allah shi taimake mu amin amin to gaba ta bi insha Allah ita ce batu akan sallar idi da farko za mu so mu ji mecece sallar idi da kuma hukuncinta a shari'a to sallar idi wata salla ce ita ma da ake yin ta tana cikin godiya ga Allah subhanahu Ta'ala a wannan yini eh, annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta ta a matsayin sunnarsa tana cikin salloli waɗanda ake yin su a shekara daga tana cikin sallolin da musulmi zai yi su a shekara shi yasa za mu ga akan sata a cikin kitabu salati malaman mu sukan sata a cikin littafan fiqh da littafan sunna na hadisi to akan ambace ta ne a cikin kitabu salati duk da akan ware mata littafin ta a cikin kitabu salati al-idaini bayan an yi bayani kan salatu al to ita ce sallar idi kuma ana yin ta ne raka'a biyu raka'a biyu ake yin ta a wannan yinin Eh, a takaice sallar idi kenan kuma kala biyu ce ai akwai sallar idi karama akwai sallar idi babba to shi yasa ake ce musu salatul idai ne ai to wannan a takaice ita ce sallar idi mm-hmm. eh. sai abin da ya shafi hukuncin to hukuncin ta malamai suna tattaunawa akai amma abin da muke rinjayarwa shine sallar idi farilla ce sallar idi farilla ce Eh, malamai magabata da yawa akwai wanda suka ba da wannan fatawar sallar idi sallah ce ta farilla wajibi ne a yi ta in an ce farilla ba ana nufin daidai take da azahar ba eh, amma dai farilla ce domin farilla ma ai hawa hawa ce farilla hawa hawa ce yanzu kamar yadda muka ce zakatul fitr farilla ce to ai ba dai take da zakar mutumin da yake da dukiya ba eh, tana da bambanci da ita to sallar idi hukuncin ta farilla akwai malaman da suke cewa sunna ce mai ƙarfi to in ka ce sunna ce mai ƙarfi ko ka ce farilla ce dai makwabtan juna ne a mazhabin hanafiya su kuma suka ce wajibi in sun ce wajibi shine abin da shari'a ta umarni da yin sa tilas amma kuma ba a qur'ani aka gansa ba <laughs> to kaga dai da ana nan a waje ɗaya. daya da sallar idi ba a bar wasa bace daga cikin hujjojin da suka tabbatar da ita farilla ce annabi sama ya lizumci yin ta tunda ya fara yin sallar idi ba wata sallar idi ta zo annabi sama bai yi ta ba sannan kuma na biyu ai ana rama ta idan mutum bai same ta ba yana rama ta sannan hatta mata a cikin gida da ba su samu tafiya idi ba su ma suna yi marasa lafiya a asibiti za a iya um-, za a umarce su cewa su ma su sallar idi ai shi yasa malamai ma suke yawaita bayani akan yadda ake yin ta da kuma bambance-bambancen da ke tsakanta da yadda sallolin da muka saba yi musamman a bangaren kabbar bari to shi yasa so da ka a takaice dai ba tare da an tsawaita ko an shiga tattaunawa da malamai suka yi akan hujjar wani da hujjar wani ba a takaice magana wacce take zababbiya ita ce sallar idi farilla ce sau da kada musulmai su ci da ita insha Allah. Allah ya saka da alkhairi man. Abu na gaba shine shin ko akwai hikimomi da manufofi da ita wannan sallah ta ƙunsa? kamar yadda muka faɗi ka'ida ce ta shari'a malamanmu na usulu suna cewa jami'u lahi ta'ala mu'allala duk hukunce hukuncen Allah ga baki ɗinsu akwai dalilin da yasa Allah subhanahu Ta'ala ya sa a yi su to daga cikin manufofin sallar idi babba sallar idi akwai na farko musamman sallar idi karama akwai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda can Allah ta'ala yake cewa wali tukmilu ya iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum to daga cikin manufofin akwai godiya Allah subhanahu wa ta'ala wanda godiya Allah subhanahu wa ta'ala da yawa daga cikin magabata su kan fassara in sun ce shukurullahi al-imanu bihi an samu wannan fassara daga Ibn Abbas imani da Allah kuma an samu daga Ibn Mas'ud yana cewa al-imanu lisan nisfin shukurun wa nisfin sabrun imani yana da fukafukai guda biyu fiffiken farko shine juriya in an jarrabe ka ka jure in ka shiga damuwa ka jure ka jure wajen yi Allah bauta ka jure wajen barin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala sannan ɗayan ɓangaren kuma shi kuma shine shukur godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da gaba godiya da harshe godiya da zuciya godiya da abin da Allah subhanahu wata'ala ya maka ni'ima da shi to na farko kenan sannan na biyu daga cikin manufofin shari'ar musulunci a game da hukuncin hukunta mu da yin sallar idi akwai haduwa domin shine ne aljam'u sanawi eh, ko kuma ko kuma sanawi eh, shari'ar musulunci ta ta samu mu rika muna da alijtima'ul yahudi muna haduwa kullun su biyar makwabci ya ga makwabcinsa idan ka ga baka ga makwabcinka ba za ka yi tambaya ina ne to za a haɗu tun daga asubahi har zuwa sallar isha'i sannan sai aka ba mu wani kuma wata haɗuwar wacce ta fi wannan haɗuwar da muke yi ta kullum kullum ita kuma ita ce alishima'ul usbu'i alishima'ul usbu'i ita ce wadda ake yin ta ranar ita kuma ranar juma'a ranar juma'a ana yin ana ana haɗuwa a hadu domin sallar juma'a to sai kuma alishima'u sanawi alishima'u sanawi shi kuma sai aka samu marƙayi sau biyu ni a ƙaramar sallah a lokacin da muka gama azumi wata ibada daga cikin manya-manyan shika-shikan musulunci sannan ni sallah babba a lokacin da aka yi aikin hajji ita ma ko shi kuma ita ibada ita ma ibada aikin hajji ɗaya daga cikin shishikai shishike ne daga cikin shika-shikan musulunci to akwai haɗuwa shi ya sa eh, a haɗu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance masallacin idi ɗaya yake da shi a cikin rayuwarsa a masallacin ana da masallatai da yawa na inda ake gabatar da salloli amma ranar idi to manzo Allah sama ya huju ila jubbanati yakan fita bayan gari domin a haɗu to wannan yana cikin babba daga cikin manya-manyan manufofi na shari'ar musulunci shi yasa mitin ne mitin ne sannan kuma daga cikin manufofin akwai tunatar da mutane ababen da suka manta a kuma sanar da su ababen da ba su sani ba shi yasa a cikin wannan haduwa sai aka shar'anta bayan an yi sallah to kuma akwai hudu ba da liman zai a ciki akwai fa'ida ta karantarwa kenan mm. fa'ida ta tunatarwa fa'ida ta ilmantarwa duk waɗannan suna cikin manya-manyan fa'idoji da hikimomi da kuma manufofin da suka sa shari'ar musulunci ta samar da sallar idi a takaice kenan matuƙa wallahu alam Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu wannan bayanai kenan muka saurara game da manufofin da sallar idi ta kunsa to shin alagafar malam akwai abin da shari'a ta shar'anta mu musulmi ne da zarar an sanar da an ga wata abubuwan da ake so ya yi ko ya faɗi to da zara an ji an ga wata ko kai ka gan shi da kanka ko kai ka ga wata ko aka baka labari an ga wata sarkin musulmi mai alfarma Allah ya ƙara masa daraja ya sanar da cewa an ga wata to abinda ake bukatar mutum ya shi ne ya yi addu'ar da ake yi ta ganin wata annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ga wata yana cewa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat tawfiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah addu'ar tana cewa ya Allah subhanahu wa ta'ala yadda watan nan ya shigo cikin mu ka samar da shi ka bayyana shi to ka bayyana mana shi bil'amni amni wal iman ya Allah madaukakin sarki muna fatan ya zama wannan watan da muka shiga to ya zama za mu samu tsaro da zaman lafiya shine al'am sai aka fara gabatar da al'am mm. sai aka ce wani iman sannan imani domin dama akwai alaƙa tsakanin imani da kuma zaman lafiya sannan wasu salamati da kubuta ita ma dai zaman lafiya kenan wal islam sannan kuma mu zama muna musulmai Hmm. والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى sannan kuma Allah ya datar da mu game da abin da shi Allah yake so kuma ya yarda da shi to sai mutum ya ce rabbuna wa rabbuka Allah mu kuma ka ya kai wannan jinjirin watan shine Allah subhanahu wataala shine ubangiji subhanahu wataala so daga wannan addu'a ita ce a ba ta farko da ake buƙatar a yi a lokacin da mutum ya ji labarin cewa an ga wata sannan kuma bayan nan tun daga sanar da ganin wata to ana buƙatar mutum ya fara tabbar bari kamar yadda babban malami al'imam ibn zaid ya ambata al'imam ibn jarir na tabari rahmatullahi alaihi ya ambata a cikin tafsirin sa wato jami'ul bayan an tawili ayil qur'an cewa da Allah ta'ala ya ce wali tukmilu al'iddata wali tukabbiru Allah ala ma hadakum ai tama Allah subhanahu wata'ala kabbarbari daga cikin sigogin kabbarbarin nan da ake buƙatar a yi su Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd an samu wata sigar wasu daga cikin magabata sukan ce Allahu akbaru kabira walhamdulillahi kafira wa subhanallahi bukratan wa asila su akai waɗannan kabbar barin su ake san da zara an ga wata na sallah to ai ta yin su har zuwa a tafi idi har zuwa a tafi idi al-imam ibn zaid rahmatullahi alaihi yace idan liman ya fito to daga nan kuma sai a yanke daga bari domin a tashi a yi sallah to waɗannan su ne a taƙaice ababen da ake buƙatar a yi su da zarar cewa an ga wata wato addu'ar ganin wata sai kuma bari da mutum ya kamata ya fara yi insha Allah ta'ala sai kuma idan an tashi da safin akwai ababen da kuma ya kamata a ce a yi riko da suna sun kila za ka yi tambaya kansu na shi ne ita ce daman tambaya ta gaba idan allah ya kai mu ranar sallah din to wasu abubuwa ya kamata mutum ya aikata kafin fita sallar idin sannan kuma in ya je cin akwai wata nafila ne da ake yi kamar yadda ake yi kafin sallar aza ko bayan sallar aza? to bayan idan mutum ya waye gari ranar idi wato ɗaya ga watan shawwal kenan ranar da ake fita a tafi masallacin idi na farko idan bai fitar da zakatul fitr ɗinsa ba to ana buƙatar fitar kafin ya fita idin sau da ka a yi sauri abin da ya kamata a fara a wannan yinin a wannan safiyar shine a fitar da zakatul fitr idan ba a riga an fitar ba kamar yadda muka ba da shawara da fatawar sahabbai cewa a fitar kafin kwanaki uku zuwa kwanaki biyu zuwa kwana ɗaya to in mutum bai yi ba har ya jinkirta to ana buƙatar ya gaggauta yi wannan sannan abu na biyu shine ana buƙatar mutum ya ci abinci eh, annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ashabu sunan suka ruwaito ya kasance a ƙaramar sallah baya fita sai ya ci amma a babbar sallah to yakan jinkirta sai ya dawo sannan an samu fatoyi na sahabbai da yawa an samu fatoyi na tabi'ai da yawa akwai wanda idan bai samu komai ma lasar zuma yake kamar ibnu mijlas ya kallashi zuma haka sa'id ibn musayyib rahmatullahi ya yakan zuma alal aqalli domin dai ya aiki da wannan sunnar ya nuna ranar ba ranar azumi bane domin ranar idi ba a azumi ba a azumi haramun ne yin azumi ranar sallah ba a yin azumi sayyidina umar radiyallahu ta'ala an ya ce waɗannan kwanaki guda biyu da sallah karama da sallah babba an haramta muku yin azumi a cikin su hatta kamun baki da ake yi ranar babbar sallah kamun baki aka ce ai babu azumi a shari'ar musulunci zuwa wajen kila karfe tara ma ka ci abinci tara na safi ba azumi ba ne wannan kamun baki al-imsak kawai mujarradul imsaki ne shi ma kuma ba wajibi bane in mutum bai bai saba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba mustahabbi ne wa a takaice dai muna magana ranar idi karama mutum zai ci abinci sannan na uku ana buƙatar mutum ya kasance ya gaggauta fita ya gaggauta fita idi ehm, eh, gaggautawa na nufin ya tashi ya shiri da wuri ya tashi ya shiri da wuri magabata sun kasance ibn umar a daga masallacin daga sallah asuba baya dawowa gida Hmm. wucewa kawai yake idi al-imam abu ibn abi shayba ya rubuta a cikin al nasa da sanadi sahihi cewa abdullahi ibn umar ya kasance daga masallaci ranar ranar sallar idi an yi sallar azuba kai tsaye yana wucewa ne ya tafi masallacin idi haka an ruwaito cewa almajirin sanafi'u haka yake yi an ruwaito sa ibn musayyib tabi'ai da yawa abin da suke kenan in suka gama wasu basu yi ba sukan musu fada me yasa za su yi jinkiri ana buƙatar a wannan ranar mutum ya wanka ana buƙatar mutum a wannan ranar ya sa sababbin kayan Allah ya azurta shi da su idan Allah subhanahu ta'ala bai azurta shi da sababbi ba to ya ɗauko waɗanda suke wankakku gogaggu ya sa Yin zu sa'atin min sa'atihi ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma آتاها سيجعل الله ba'da usrin yusra mai wadata ya yi daidai wadatarsa wanda aka tauye shi aka kuntata masa a cikin samunsa to shi ma ya yi daidai gwagwadon abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi Allah baya ɗora ma wani rai sai abin da Allah ya ba wannan ran ikon yinsa ana fatan da izinin Allah Allah zai kawo sauƙi bayan kunci to ana buƙatar mutum ya sama ya sa ya ci kwalliya dai kenan eh, ba tsafta ba kawai har da kwalliya Eh, kwalliya tana tana tana saman tsafta hmm. eh, to ana buƙatar mutum ya ci kwalliya a wannan ranar ya yi to ana buƙatar waɗannan abubuwan sannan kuma ana buƙatar mutum ya fita idin da wuri dai kamar yadda aka faɗi sannan kuma fitar in son samu ne ya fita a ƙafa domin wannan rana so ake a cika gari a tafi a ƙafa amma nan ba ana cewa wajibi ba ne amma dai sunna a tafi mushatan la rukkaban hmm. a tafi abin nan sai dai masallaci masallatanmu suna da nisa a Zariya. Hmm. wasu wajajen za ka samu akwai tazara akwai nisa tun da da nisa to ba za a zo a matsa ma mutane a ce sai sun tafi a kafa ba amma wanda zai iya tafiya a kafa ko masallacin da yake zuwa ba yi da nisa to babu laifi abin da aka fi bukata kenan a tafi a ƙasa sannan kuma ana bukatar a tafi ana kabbarbari. Hmm. Eh. ina jin duk kamun tambaya ne akan abin da ya shafi yinin nan da sallar idin da kuma yin an je filin sallar to ne to mutum zai tafi masallacin idi in ya je masallacin idi yana zuwa zama zai yi ko liman ya zo ko liman bai zo ba sai mutum ya zauna ba a nafila wannan shi ne ita ce magana tafi inganci daga cin maganganun malamai insha Allah ba a yin nafila ba a yi kafin ba a yi bayan da malamai da yawa suka rinjayar kenan sannan ba a kiran sallah ba a ba kaman sallah asuba bace ba kaman sallah Zahar bace da la'asar da juma'a da makamantansu ba a kiran sallah ba a in mutum ya je masallaci ya zauna ya ci gaba da waɗannan barbarin da aka faɗa mana Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd yitai yitai in liman ya zo zai zo da ya zo za a tada sallah ne liman zai kabbar bari guda bakwai kai ma kuma kana yi liman yana yi kai ma kana yi sannan ta farko ita ce takbiratul ihrami sannan ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar da ta shida da ta bakwai su kuma su ne bari guda shida da suke biye makabbar harama daga nan liman zai yi addu'a buɗe sallah du'a ulistiftahi kamar yadda malaman fiqh suke kiranta kai ma za ka yi a zuciya sannan liman zai buɗe baki ya fara karatun fatiha in ya karanta sabbi hisma rabbika la'ala ya domin sunna ta tabbatar da manzon sama yana karanta sabbi hisma rabbika la'ala a sallar idi sannan raka'a ta biyu ita kuma banda kabbaran miƙewa za a yi guda biyar za a yi guda biyar sannan daga nan liman ya sake karanta fatiha sannan kuma ya karanta suratul ghashiya wato hal ataka hadithul ghashiya ko kuma wata sura da ta sauka a cikin alkur'ani a gare shi shi liman din sannan ya zauna ya tahiya bayan liman ya gama tahiya an sallame to daga nan kuma sai a tashi liman zai tashi domin ya hudu ba liman ana buƙatar ta zama ta tunatar da mutane a game da halin da ake ciki halin da ake ciki kar ya zama kawai an zo ne domin a ce a mutane bayani kan sallar idin da an riga an yi ta ma wani zubin za ka ga hudu ba wasu limaman Allah ya saka musu da alkhairi sai ga ta kunshi sallar idi kuma an riga an yi sai dai in suna ma waɗanda ba su samu damar yi bayani ba ne za su koma gida su yi amma an riga an yi ko kuma su rika bayani akan abin da ya shafi zakatul fitr za su sa shi zinnan wato hudu ba su ba laifi ta kunshi wannan to amma dai abin da ake bukata a yi ma mutane bayanin halin da suke ciki hudu ba kullum abin da ake bukata ana son ta zama abin da tura ke ce current eh, ta zama ta dauki mawdu'i wanda yake mawdu'u sa'a ko mawdu'ul hal ya zama abin da ake tattaunawa a kansa ake buƙatar samun mafita a game da shi a yi halin da ake ciki to ana da buƙatar wannan liman zai hudu sannan wannan hudu ba ana buƙatar mutum ya zauna ya saurare ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ga dama ya zauna wanda kuma ya ga dama ya tafi mu muna fahimtar cewa wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi yayi yana ba tana baka dama bane manzo sun ce maka ka ga dama ka tafi ka ga dama ka kai kuma sai ka ga dama ka tafi ya kamata ka tsaya ne ka saurara kuma alkhairi za a gabata to a yi hudu ba in aka gama hudu ban nan to daga nan babu laifi kuma a zo a yi majuna barka da sallah duk lafazin da ya samu a filin idi kai ma dan uwanka da hausa in kai bai rabe ne ka mashi da yarbancin yana fahimta yarbanci in yamari ne haka kowane yare kai masa addu'a an samu magabata wasu daga cikin su sukan ce ma juna taqabbal Allahu minna wa minkum to amma ba lafazi bane da aka yi ilzamin sa wasu suna ganin cewa in baka ce musu taqabbal Allahu minna wa minkum ba kaman sun ka saba ko kayi abin da yake fita daga cikin sunna ne a'a malam ibn taymiya rahmatullahi alayhi an masa tambaya kan wannan ma ya ce to al-imamu ahmad ma ya ce to in wani ya fara ce min ni ma ina ce masa malam ibn usaymin rahmatullahi alaihi yace inna fil amri la sa'atan a cikin al'amarin akwai yalwa babu kunci a ciki babu laifi mutum ya maɗan uwansa minna ya taya shi farin ciki na sallah da duk lafazin da babu wani abun wani abun damuwa a cikinsa na shari'a saboda da hausawa suke cewa ala maimaita mana ala sake maimaita mana ala sa mu ga taba ɗin baɗaɗa duk ba laifi bane ba laifi ba sannan ce ma juna barka da sallah sannan da larabci kullu amin kullu amin wa antum bi khair mm. kullu amin wa antum bi khair ba laifi bane dan an faɗi wannan lafazin mm. sabanin yadda wasu suke ganin kamar an saba ma shari'a shi lafazin taqabbal Allah minna wa minkum an samu daga cikin wasu magabata al-Imam baihaqi ya kawo a cikin as-Sunan al-Kabir nasa cewa an samu wasu daga cikin magabata sukan ce mun junan su haka to ba wajibi bane eh. to wannan kenan sannan ana buƙatar hanyar da aka bi to a saba mutum ya bi ta gabas to in akwai hanyar da zai iya biyowa ta yamma ya dawo gidansa sai ya bi kuma ana buƙatar canza hanya sosai hanyar da ba a bi ta ba kwata-kwata in son samu akwai hanyoyi a gari da yawa to sai mutum ya wannan wannan ma sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam mai riwaya ya ce kana rasulullahi sama idan kana yau idi khalafa tariqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ranar idi ce in ya tafi to yana canza hanyar dawowa hmm. to ana buƙatar mutum ya canza hanya malaman fiqhu da malaman hadisi masu sharhi sun ta tattauna me hikimar haka wasu suka ce ana son mutanen da ka gaisa da su ɗazu ya zama ba su ka sake gaisawa da su ba wasu suka ce ana son a ga yawan musulmai gashi can an bi can kuma a sake bin can wajen to da wasu dai hikimomi da malamai suka ambata sunna dai ta tabbata cewa mutum ya saba wannan hanya sannan babu laifi a ranar an dawo a yi tabajuli wato a yi musayin a yi kyaututtuka a babba juna kyaututtuka amma muna jawo hankalin ya iyaye da masu tarbiyya wannan ɗabi'a da ake da ita ta ba yara barka da sallah to in son samu ne a samu wani abin da ba kuɗi ba a rika ba su domin tarbiyya ta ba yaro kuɗi matsala ce tana haifar da shi sannan ga abin da ke faruwa na ga yaro ya zo ya cakuma mutum yana cewa sai an bashi barka da sallah iyaye su ji tsoron Allah ce mai 'ya'yansu nasiha su musu faɗa da gargaɗi a game da wannan ta'ada da ake yin ta ta yaro ya zo ya cakuma wani ya ce sai ya ba shi barka da sallah wani zubin ma ya sa fararen kaya yaron ya zo ya cakuma rigarsa shi ke ne bata masa riga ba daidai ba ne wannan sannan babu laifi a yi ziyara juna duka waɗannan suna cin al'adu sannan babu laifi ranar idi rana ce ta watayawa rana ce ta sakin kafa rana ce ta sakin hannu rana ce ta babu takurawa hmm. amma duk abin da za a yi a yi shi a cikin haddi na shari'ar musulunci ka a saba ma Allah subhanahu wa ta'ala babu laifi a yi hawa hawan sallah ba laifi ba ne eh, hawan sallah ba laifi ba ne a ga hawa a yi farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna likulli qaumin idan wa hadha iduna hmm. kowace al'umma tana da idi to mu ma ga idin mu nan sannan annabi sama ya ga yan mata suna wa suna buga dindufa suna waƙoƙi a ranar idi aka nemi a hana su sai na abubakar radiyallahu anhu ya hana su manzon sun yace da ahunna hatta ta al-yahudu na fi na fusatan hmm. ka kyale su har yahuda su gane addinin mu ba bakon zafi bane akwai yalwa da watayawa a cikin addinin mu a karkashin kuma ka'idodin shari'a so da dan an ce ranar sallah ko kwanakin bikin sallah ba ana ba da dama ba ce ta a zo ana cire mofulan mashin ana hmm. cutar da dattawa ana cutar da masu hawan jini ana tayar da hankalin mutane ba rana ba ce ta yawo da makamai musamman irin wannan halin da muke ciki mu gode ma Allah jihar mu ta Kaduna za mu sallan mu insha Allah cikin kwanciyar hankali za mu za a yi hawa za a yi abubuwa na ban sha'awa sabanin wasu jihohin muna ji an hana waɗannan abubuwan makwabtan mu kusa kusa an hana waɗannan abubuwa. to mu gode ma Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima da ya mana mun gode ma Allah kuma muna ƙara gode masa so da kan mu na Allah kan mu na Allah kan mu juya ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya mana ta koma ta zama bala'i Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wannan a takaice kenan wasu ababen da ya kamata mutum ya aikata su a ranar idi na. to Allah ya saka malam da alkhairi mm. abu na kusa da na ƙarshe shine game da abin da ya shafi azumin situ shawwal zan so malam ya dan mana tsokaci akan haka insha to hadisi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sama yana cewa man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana qiyam ad-dahr mutumin da ya yi azumin watan ramadan kuma ya bi shi da ma guda shida a cikin watan shawwal to ya zama kaman ya azumci shekarar sakina wannan hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yi da masoka ko kwara ɗaya kuma malaman mutuntuna sun yi maganganu akan wannan wasu ma har rubuce-rubuce sun yi akai littafai masu mahimmanci a kan wannan bangaren na cewa tabbas tabbataccen abu ne ita ibada ba a san a yanke ta al'imamu ibn rajab rahmatullahi alaihi yana faɗa yana cewa magabata sun kasance suna cewa daga cikin alamomin karɓan ibada na mutum to ya zama kuma ya biyantar da wata ibada bayan wannan ya zama Allah subhanahu ta'ala ya azarta mutum da yin azumin watan Ramadan bayan ya azarta shi da yin azumin watan Ramadan sannan kuma ya bashi dama ya azumci waɗannan azumuman guda shida ga kuma falalarsu manzo su mace kana kasiyamid dahar ya zama mutum kamar yayi azumin shekara kenan ladan da za a bashi da haka azumi ne wanda yake na sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mazhabobi da yawa duk sun tafi akan waɗannan wasu maganganu da ake samu na wasu malamai da suke faɗi maganganu da ba su da ƙarfin dalili abin da dalili ya tabbatar shine mutum ya tsaya a inda sunna ta aje shi kuma da shi ake samu da su da bin sunna manzo Allah sama ake cin nasara da bin sunna annabi sama ake samun rayuwa mai daɗi da rayuwa nagartacciya To daga manzo Allah sama ya ce mana duk wanda ya azumin Ramadan sannan ya biyan tashi da shida a Shawwal to zai zama yayi azumi ne kamar na shekara Ladan da Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi so da ka bai kamata mai sakaci game da wannan ba ranar da bai halasta mutum kawai ya azumin sittu shawwal ba shine ran sallah amma da mutum yana da himma ana cewa an yi sallah misali ranar laraba ko ran alhamis misali mu ce an yi azumi an yi sallah ranar laraba mai zuwan nan mm. gobe kenan to goban ita kadai ce aka haramta mu mutum ya azumi a ciki saboda zai iya tashi ranar alhamis ya ci gaba da azuminsa kaga falala biyu yi zai azumci ranar alhamis sannan kuma gayi zai fara situ shawwal ɗinsa a rana sannan idan ba a ga wata ba aka yi sallah ranar ranar ranar laraba ranar alhamis kenan aka yi sallah to mutum zai iya fara ta ranar juma'a ya ci gaba da kayansa kuma ya jiranta zai iya yin su a haɗe zai iya rarraba su duk wanda mutum ya abin da ake bukata dai a wannan watan mutum ya samu shidan nan eh, so daga in ya hada ya bige su a lokaci ɗaya ya yi in yi uku ya huta ya yi ya mm. ƙara yin wasu uku in yi biyu ya huta sannan ya sake biyu sannan ya sake biyu ya yi in ɗai ya rarraba su shi ma ya yi duka dai abin da ake bukata ya azumci azumoma guda shida na kwanaki shida a wannan wata Me biye ma wannan wata da muke ciki watan ramadan wato watan shawwal kenan wannan a takaice kenan matuƙa kan mi ci da wannan Allah kuma ya ba mu ikon ganin haka amin hmm. to alan kafin mu je kafin mu je gaba ta ƙarshe so da yawa wasu kan yi tambayoyi musamman yan uwa mata ana bin sa azumi sannan kuma ga situ shawwal ya zo shin wanne za su gabatar to wannan wata mas'ala ce da malamai suke ta tattaunawa akan ta amma ni abin da nake kai shine abin da malamai da yawa suka ba da fatawa cewa babu laifi idan ana bin mace azumin wata ramadan babu laifi te na sittu shawwal saboda ka'ida ta usulu ko kuma ka'ida ta fiqhu da malamai suke da ita cewa akwai abin da yake mai yalwa kuma akwai abin da yake da kunci rama azumin wata ramadan yana da yalwa shi kuwa azumin watan shawwal ana yin sa ne takaitacce kawai a cikin wannan watan eh, su sun fahim malaman da suke cewa ba za a yi ba sai mutum ya gama biyan bashin da ake bin sun ce ne ai man fama ramadana sun ma'at ba a sittan sun ce to ai mutumin da ake bin shi eh, azumi ma sama ramadana ma sama ramadana hmm. bai azumci ramadan ba sun fassara sama ramadan ai ya azumci ba yi azumi ba to shi ya sa to amma sannan na Aisha radiyallahu anha ta ce ana bi na azumin wata Ramadan na wata shekara ba na iya ramawa har sai an shiga wata sabuwar shekara an kai watan Sha'ban kaga watan daga shi sai kuma wata Ramadan na sabuwar shekara kenan sannan nake iya ramawa to shin tambayar da za a yi na Aisha radiyallahu anha ba ta yi azumin situ Shawwal ba kenan ba ta yi ita kwata-kwata a rayuwarta kaga da izinin Allah wannan fahimta za ta zama ba haka ba ne cewa tana yi kenan wannan yake ba da dama babu laifi matan da ake bin su azumin sun sha azumi na ramadan sannan gashi an gama ramadan ba su da halin da za su iya ramawa kafin su fara na shawwal to babu laifi su fara yin sittu shawwal din daga baya sai su zo su rama ramadan nan amma muna jawo hankalin mata suna da sakaci wasu daga cikin su Allah ya shirye mu da su gabaki da sukan yi wasa da rama azumi to bai kamata ba ki rama azumi domin Allah ta'ala cewa fastabiqul khairat hmm. ku yi gaggawa zuwa ga alkhairai so da karama azumi na cin alkhairat in san samu ne kina da himma da zarar an gama ramadan to yi kokari ki gama rama ramadan din da kika sha kafin wata al'adar taki da sake zuwa sannan ki kuma biyanta da sittu shawwal amma haka bata samu ba to ki sittu shawwal ɗinki wannan ita ce bata wadda muke ganin ta fi sauki kuma ta fi dacewa da ruhin shari'ar musulunci insha Allah to har sauraron mu kar mu manta muna tare da babban malamin mu ne a Sheikh Bashir Lawal Muhammad kuma yana mana batu ne akan hukunce-hukuncen zakar da kai da kuma abin da ya shafi sallar idi a ƙarshe zan so malam ko kuma ban sani ba ko malam akwai wani jan hankali da zai yi ga musamman matasanmu da 'yan matanmu game da abin da ya shafi wannan ranar ta idi na abin da ya shafi shigarsu da kuma fice-ficensu da sauransu. wannan gaba ce mai mahimmanci matuka kuma na dan fara ishara a kanta a cikin bayani na da nake na ababen da aka yi tambaya kan su waɗanda ake aikatawa ranar idi matasa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ranar idi da aka ba mu ita rana ce ta godiya Allah ba a gode ma Allah da sabansa ba a gode ma Allah da sabansa bai yiwuwa babanka ya baka tuwo ya baka abinci sannan kuma sai ka zo ka ce sun da ka ji daɗin tuwon nan bari ka ɗiba ya yi sabon fenti a gidansa ka ɗibi tuwon nan ka riƙa shafawa a jikin bangon gidan kuma tuwo ƙila miyar kuka ko kuma da manja aka yi miya hmm. sannan ka ce ai ka gode ma babanka a wannan butulci ka ma babanka babanka ya baka abinci sannan kuma abin da za ka yi masa shine ka zo ka ɓata mishi fentin da ya a gidansa to Allah subhanahu wata'ala yana da iyakoki yana da ƙa'idoji, yana da dokokinsa mu tsara dokokin Allah subhanahu wata'ala alamar mun gode ma Allah subhanahu ta'ala tun daga abin da ya shafi shigar ku ku matasa mm. kayan da za ku sa alal akalli ko da ranar idi dai ka saba sa kananan kaya a rayuwar ka, ranar sai ka ɗau kaya masu mutunci ka sa mm. ka samu kaya waɗanda da an ganka za a gane al'adar ka identitin ka mm. kai daga ina kake domin ana gane mutum da identitin sa a gane ina yake ta hanyar tufafinsa tufafi babban identity ne wato abin da ke tantance mutum a gane shi sannan bai ba da dama a zo shi kenan a zo ana aski ba aski irin ayi askin nan da ake a aske wani bangare haramun ne annabi sama ya haramta shi sunansa alqaja haramun ne haramun ne haramun ne saban Allah ne babba ko ka bar gashin ka yadda yake baka aski baka gyara shi ko kuma ka yi aski amma aski wanda yake ka aske duka in an ce ka aske duka ana nufin ba wani bangare can kunya can kuma kwalo ko abin da rami ba a abin da ake bukata shine ka aske gashin ka duka yake sannan mata ba rana bace ta tabarruci kaga ɗalibar ilimi yar islamiya, ko yar makarantar allo tana zuwa tana yin karatu wata ma ta kusan ta haddace alkur'ani amma ranar sallah ka ganta tana yawo ta yi tabarruji irin na mutanen jahiliya kasiya ariya ga ta ta sa kaya amma kuma tsirara tsirara take wannan ba ɗabi'a musulmai bace ba ɗabi'a bace ta mutanen da suke son su je su haɗu da Allah subhanahu wata'ala lafiya kuna kallon halin da muke ciki Allah subhanahu ta'ala ya jarrabe mu da tsoro da tashin hankali sakamakon ababen da muke aikatawa Allah ya jarrabe mu da kunci da kuma talauci da kuma zalincin shugabanni sakamakon abin da muke aikatawa to kada mu ƙara tsokano ma kanmu ababen da za su sake fusata ubangiji subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala ya sake jarabar mu da wata musiba mu ɗauki wannan rana a matsayin rana ce ta tuba rana ce ta munna rana ce ta farin ciki rana ce ta aikata ayyukan alkhairai ba rana ba ce ta saban Allah mata 'yan mata su guji ziyartar mazaje da sunan wai sun kai musu ziyara su guji maza su zo su ɗauke su a mashin kaga an ɗauki 'yan mata guda biyar a mashin ɗaya wannan wani irin bala'i ne an saba ma dokar ƙasa an saba ma dokar Allah an saba ma tsari na hankali da natsuwa an an saba ma tsari na mutunci duk wani abu da za ka ce gashi na ta goma shine na san barka to ba a yi shi ba sai dai abin alatar saboda haka mu guji wannan iyaye muna jawo hankalinsu su san halin da 'ya'yansu suke ciki su san ina 'ya'yansu suke tafiya su san me da me 'ya'yansu suke aikatawa su san ina 'ya'yansu suka je ina za su fita a fi kula da su ka a saki yara ka a saki yara ka a saki yara unguwanninmu akwai sababbin tituna da aka yi tun kafin 'yan kwanakin nan na sallah ana kaɗa yara Mm. to kada a saki yara kawai su rika tafiya kamar an saki awakai ko an saki shanu a kula da su a tsare su a yi abin da zai kamata a yi kada a bar yara suna yawace yawace sannan kuma an san halin da muke ciki na halin tsoro da rashin tsaro da muke ciki to shi ma yana da alaka da wannan a san inda yara za su tafi a san inda za a je Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu muna ma juna fatan alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sallah ya sa muna cikin waɗanda za su shaida wannan rana mai albarka ya ba mu ikon bauta masa a wannan ranar ya kuma tsare mu daga aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala bai yarda da shi ba insha Allah to alhamdulillah yan uwa masu sauraron mu nan muka kawo ƙarshen wannan shirin wanda aka tattauna akan hukunce-hukuncen zakarfi da kai da kuma abin da ya shafi sallar idi muna fata yan uwa sun ji wannan tunatarwar da malam ya mana za mu sanya cikin aiki bayan haka kuma muna roƙon Allah madaukin sarki ya saka wa malam da alkhairi ya shiryar da zuri'a ya ƙara wa rayuwa albarka ya ƙara ikhlasi a ƙarshe nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh